Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 24 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Juma'a, shugabanni daga sassan duniya na ci gaba da yin kira da a kawo ƙarshen yakin Rasha a Ukraine. kuma da yawa sun yi Allah wadai da barazanar amfani da makaman nukiliya da shugaba Vladimir Putin ya yi. Firaminista Joshua da ya karamin tsibirin Fiji ya ce yakin cin zarafi da rasha ke yi a kan Ukraine bala'i ne da ke nuna mummunan tunani irin na da na ƙara girman daula. Ya ci gaba da cewa komai ƙarfinsu, komai girmansu, Fiji ba ta tsoron yin Allah wadai da duk wata al'ummar da ke faɗa. Ya ƙara da cewa mu a yankin Pacific, waɗanda muka rayu cikin firgicin afka bala'in nukiliya baki ɗaya mu mun tar da barazanar da Mr. Putin ya yi na yin amfani da makaman nukiliya. Firaminista na St. Lucia a yankin Caribbean ya ce yakin da ake a Ukraine ba mutuwa da firgici kawai ya haifar ba, ya jefa duniya cikin rikicin tattalin arziki da abinci da kuma matsalar man fetur. Wani yajin aiki da hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta yi ya dakatar da sufuri ta jiragen sama a ciki da wajen yammacin afirka da tsakiyar afirka jiya juma'a lamarin da ya haifar da rudani ga fasinjoji da ke bulaguro zuwa turai da amurka da kuma cikin nahiyar ma'aikatan hukumar kiyaye zirga-zirgar jiragen sama a afirka da madagascar a sakna e mai kula da zirga-zirgar jiragen sama a kasashe goma sha takwas sun dakatar da aiki a ranar juma'a lokacin da ake takaddama kan yanayin aiki da kuma biyan albashi inda suka bijirar hukuncin kotu da kuma haramta wa gwamnatin kasar yin hakan. A ranar Juma'a ranar da filayen saukar jirage ke cike da tafiye-tafiye, an dakatar da tashin jirage zuwa Turai da Amurka, in ji 'yan jaridar Reuters a filin jirgin saman Senegal. Lamarin kuma ya shafi zirga-zirgar jiragen sama a cikin Afirka, in ji kamfanonin jiragen sama da fasinjoji. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga Iran sun taru a duk faɗin ƙasar domin nuna goyon bayansu ga hukumomi bayan shafa kusan mako guda ana zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da tarzoma. Dubban mutane ne suka halarci wani gangami a babban birnin ƙasar inda suka ɗaga tutocin ƙasar Iran. An kuma guna da wani irin wannan zanga-zanga a wasu garuruwa. A halin da ake ciki, gidan talabijin na ƙasar ya bayar da shawara a ranar Juma'a cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon zanga-zangar da aka yi a wannan makon da kuma aron gama da jami'an tsaro sakamakon mutuwar wata budurwa da ke hannun jami'an 'yan sandan kula da tarbiyya za su iya kaiwa mutum ashirin da shida. wannan dai shine tashin hankali mafi muni a kasar cikin shekaru kuma an kase hanyoyin sadarwa na intanet da yawa daga cikin masu zanga-zangar suna kira ne da a ruguza jamhuriyar musulunci ta iran a cikin makon nan shugaban kasar somaliya hassan muhammad mahmud ya sha alwashin cewa gwamnatinsa za ta kawar da barazanar kungiyar alshabab da sauran kungiyoyin ta'addanci a ƙasarsa. Yanzu muna tabbacin cewa tare da ƙarin goyon bayan jama'a ga gwamnatinmu za ta iya kawar da ta'addanci daga Somalia, in ji Mahmud a cikin jawabinsa ga babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York. Dakarun sojin Somalia da ke samun goyon bayan mayakan sa kai sun kwato ƙauyuka da dama daga hannun ƙungiyar ta'addanci ta Alshabab. a cikin 'yan makonnin da suka gabata galibi a yankunan tsakiya Hiran da Galgudo. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suke cewa shi ke kawo rahotanni. to gashirin da ke sauke hawan jini a bari ya huta VOA radio suke yi. Yau gashirin da ke sauke hawan jini a bari ya huta VOA radio suke Shi sama yi. Allah sarki. Sarki. Wanda yau mutum da alyanyen shaki. Jaki. Wakar shiri na shirya zan rero. Rero. shauki. Shi ne shirin da ke sauke hawan jini. Hawan jini. A bari ya huta VOA rediyo suke yi. Ga shirin da ke sauke hawan jini. A ya huta VOA rediyo suke yi. Wannan shirin akwai faɗakarwa. Faɗakarwa. Ya yi fita wurin nishaɗantarwa. Nishaɗantarwa. Sannan akwai abin ilmantarwa. Ilmantarwa. Shi yasa shirin Hausa. A duniyar gata akwai faɗi. Faɗi. Kwana so yi shi cikin daɗi. Daɗi. Dabbobi ma na san daɗi. Daɗi. Ɗan adam da ke tara zumuɗi. Zumuɗi. BOA rediyo kun burge ni. Kwarai sarki. Amma yau jama'a shi ba shi ƙani shiri yana burge taro. Cikin safarin ciki na da na To Murtala barka da asuba da fata an tashi lafiya. Barka ka dai baba da fatan kawaye garin yau asabar lafiya. To masha Allah ya gida ya iyali ya mutanen Sokoto. To alhamdulillah mutanen Sokoto da mutanen Abuja da suna nan kalau. To Dalla. Ya mutanen ah, Washington DC na san Ah, ko da ke ba a soma irin sanyin nan ba daga bakin watan oktoba eh, nan zafi ake yi yanzu gaskiya ah, ka san irin sanyin garin nan sai ya sa hankalin ka ya juye ma gaba ɗaya ka rasa ka manta ma sunan ka fa da ranar haihuwar ka fa sai ka manta Allah sarki <laughs> lalle dai ka to wannan mako dai eh, na san batun ɗaya ne da ya ɗauke hankali a wannan mako shine taron da ake yi a majalisar ɗinkin duniya wanda shugaban najeriya muhammadu buhari yake ban kwana to ko kai ya kaji wannan ah, bayanai da shugaban kasar ya yi eh to ah, wato ba jawabin ma shugaba muhammadu buhari kadai ba kusan ma ba shi ne za a ce ta daukan hankali ba in ka lura kusan taron gaba daya ya karkata akan yakin da ake yi tsakanin Uh, Russia da kuma ukraine inda uh, da ukraine haka yake eh, shi uh, gwamnatin amurka ko kuma shi shugaban kasa. amurka wanda kusan shi ne ya fara wato nuna martani mai zafin gaske ya bayyana cewa yakin na mutum ɗaya ne ma'ana mutum ɗaya ne ya janyo shi haka to abinda ya fi bada ya fi jan hankalin mutane ko kuma ya mafi wato abin nan daukan hankali shine irin jawabin da jawabi mai sosa zuciya da shi shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi hmm, ta abin nan a wato na'urar talabijin a hoton bidiyo ba ya nuna hmm. cewa irin madalla so mutane da yawa wasu suna kallon abin nan fa sai da suka yi kwalla irin abin ya ba su tausayi hmm, sannan da kuma haushi ta wani bangare irin yadda ya yi bayanin cewa su ba su suka takali faɗan ba amma kuma dole su fito su kare kansu ya ce su a koyo su shirye suke a zauna a sasanta amma ga alama rasha ba ta da abin nan to wannan dai tsakanin su ne amma dai muna faɗin abin da ya faru ne tsakanin ya faru ne haka nan ne ah, gaskiya eh, eh. kuma kasan shi kadi ne shugaban kasar da aka daga mai kafa ya aiko da sakonsa ta bidiyo ba tare da ya eh, bayyana gurin karan kansa ba eh kwarai da gaske a kwarai kuwa saboda irin yanayin da yake ciki da kuma kasar shi take ciki to shi kansa Muhammadu Buhari a jawabin da yayi wato shi kuma kusan magana ta karshe ce ta fi jan hankalin mutane kusan ita ce ma ake ta yadawa ko a kafafen sada zumunta inda ya sha alwashin cewa wato zai bar wani babban abin koyi ta hanyar tabbatar da ingantacce kuma sahihin zaɓe tare da yin adalci ga kowa a lokacin wannan zaɓe mai kamawa nan da shekara mai zuwa insha Allah. To Allah ba da ikon tabbatar da haka. To amin sun amin baba. To Murtala yau bari mu je kai tsaye ga ainihin sakonnin taya murnar mu. Da farko bari mu fara da wannan gaisuwar taya murna zuwa ga amarya da ango Zainab da angunta solomon wanda za a daura auren a ranar talatin ga wannan watan satumba wato ranar juma'a mai zuwa kenan a mako mai zuwa idan allah ya kai mu kuma akwai liyafa da aka shirya yi da za a yi a maryland a nan kusa da washington dc to ko ka san gidan da ake wannan auren a'a gidan waye eh to shi ke da za a baka gayyata ka zo ka ga ka zo ka ga inda za a yi wannan aure insha Allah ka zo za ka zo ka ga abin nan don haka muna mika ma alheri Grace Abdu da kuma wato al'umman gidanta gaisuwan taya murna na wannan ɗaurin auren da za a yi a gidanta. To sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga Alhaji Muhammad Adnan Tahir wanda aka naɗa shi sarkin al'ummar musulmi a gundumar Staten Island a birnin New York a nan Amurka kenan. kenan kuma muna mika gaisuwar zumunci ga dattawan unguwar Staten Island da suka zabo kuma suka nada Alhaji Muhammad Adnan kamar so Alhaji Ofa dan Mamman da Alhaji sham'una Aminu dan Zaki da alhaji muhammad sanusi naira saddauna da kuma alhaji yahuza wato sarkin kwamu da sauransu da kuma ahmad abubakar bebeji wato amadu umma kenan a yalwa kumasi wanda shine ya kawo wannan gaisuwar taya murna da fatan allah taya sarki riko ya kuma bashi fadawa na gari da za su rika al'ummar musulmin staten island to amin sun ma'anin baba to nan ma bari mu taya murna ga wani abokin harkar ko kuma zan ce dan uwa wato alhaji abubakar lemi wanda shine sakataren kungiyar 'yan canji na jihar sokoto ko kuma tsohon sakataren kungiyar 'yan canji na jihar sokoto ban iya tantancewa ba amma dai ina tunanin tsohon sakatare na kungiyar 'yan canji ne alhaji abubakar lemi saboda daunan auren yarsa khadija abubakar da angonta dr mudassir haruna wato wanda aka daura shi a jiya juma'a 23 ga watan tara shekara ta 2022 a gidan alhaji abubakar leme da ke unguwar alkanci bayan sokoto north local government secretariat ah, muna ta shi muna kuma muna fatan allah ya albarkaci wannan aure kuma ya ba su zuriya ɗaya ba kuma saliha amin summa amin to yanzu kuma bari mu taya iyalan alhaji abubakar usman malala murnan sunan yarinyarsa khadija abubakar malala amal allah ya raya ta ya mata albarka amin summa amin To Murtala bari mu mika ta'aziyya zuwa ga babban limamin kasar Ghana Shehu Usman Nuhu Sharubutu na rasuwan babban limamin jihar yammacin Ghana Alhaji Sani Abdullahi wanda Allah ya masa cikawa da yammacin shekaran jiya Alhamis bayan yar gajeruwan jinya. To Allah ya ji shi ya gafarta masa ya ji magabata duk baki daya. Sa'annan muna mika ta'aziyya ta musamman zuwa ga al'umman jihar yammacin Ghana. Ya Allah ya je Ya baki. Allah ya je ka Habibu Bari. Ya Allah ya je ka Habibu Bari kana ya je ka Habibu baki. Allah ya je ka Habibu Bari. Allah ya je ka

Murtala bari mu shiga kuma ga gashe mu na abar ya huce wanda za mu fara da wannan gaisuwa daga Alhaji Sani Abdulwahab Kanji. Ya ce ina gaida Musa Bako dan Yarbawa da Tahiru Tela Mai Gizo da Sama'ila Neja da Adamu a rushe Wadata da Ali Tulu baka sai da waken bashi da Alhaji Salihu Dan Fulani ga kuɗi ga iko da Alhaji Mu'azu Dillalin Zinari hannu ka ba kowa. to sai kuma sakon gaisuwa daga malam usaini gutikara zuwa jihar yobe ya ce salam voa hausa da allah ku miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga baba gana alhaji nuciya cakal da alhaji usman kasim kiringin da aliko auta kafinta da matata aisha usaini dangote da garba sabiola da ado salati goma ga annabi sai kuma mahmud salu kauran namoda da adam a adam gashuwa da buhari yaya nguru da alhaji umar foreba gashuwa sai kuma kaka alhaji bukar da usman kariya neja da buba mai goro gashuwa da salisu mai shinkafa song da ibrahim muhammad mashina da bala muhammad damban da bala usman karasuwa da ibrahim muhammad karasuwa da kuma shamaki ubali gashuwa da alhaji mele yusufari da kuma adamu kwandale karasuwa da musa musa karasuwa da diyata aisha humaira husaini dangote da mai girma hakimin garin karasuwa da fadawansa kai da ma al'ummar garin karasuwa baki daya To baba gaba kuma bari mu je ga sakon fatan alkhairi na babban sakataren kungiyar muryar talaka ta Najeriya Comrade Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina shi kuma ya ce yana fatan alkhairi a wannan shirin na bari ya huce zuwa ga shugaban kungiyar muryar talaka Zaidu Bala Kufa sabuwa birnin Kebbi da jami'in kula da walwala na 'yan kungiya kwamar da abdulwahab haladu gombe sai jami'in bincike na biyu abdullahi balarabe sokoto da jami'in bincike na daya alirab kana gashuwa da jami'in yada labarai na daya comrade umar gida gumi da jami'in yada labarai na biyu alhaji muhammad zalanga hadeja sai kuma pa muhammad m kajiji sokoto ya ce da daukacin membobin kungiyar muryar talaka na najeriya sai kuma sakon ado salati goma ga annabi rijau wanda ya ce da allah a yi masa fata alkhairi zuwa ga aliko auta kafinta yalwa da matarsa maimuna sai kuma shehu adamu rijau da husaini dangote karasuwa da yusuf mai leda gololo sai dan magaji kafinta lulu bodinga da kuma abdulkadir aliyu mariga sai hafizu balarabe gusau da rilwanu ibrahim london wuba sai Rilwanu mai akwai bodinga da Mahmud Salihu kauran na Moda da Sani Muhammad Chindo da Ibrahim SD Kusfa Zaria da kuma Lawal S Zazzau da kuma da kaka bukar gursuma da kuma sani umar na liliya makuku da umar abdullahi gambaki da alhaji mele yusufari da ba ni bani baka sai mai lange-lange ya wuri da aminu adamu malam madori sai ka dogara da gaga dan filin warji da kuma haruna muhammad katsina da yusuf cimbi niger state da kuma kwamanar umar makera karshe a gaisuwar fata alkhairi zuwa ga alhaji sabo musa hassan katsina da kuma mai girma wanka. katsina ne ƙetare alhaji usman bello kankara to kafin mu rufe gaisuwar abar ya huce bari mu kawo wannan sakon da ya fito daga amadu manija bauchi daga unguwar karofi ba daki zuwa ga sashen hausa da muryar amurka ya ce fili abar ya huce voa hausa a mika min gashe-gashen fata alkhairi zuwa ga masu gabatar da wannan shiri da murtala faruku na da baba yako makeri sai kuma sarkin motar sarkin bauchi alhaji baba shehu lame a unguwar karofin madaki a gidan sarkin yakin bauchi da uban doman bauchi alhaji nasiru mu'azu da ke unguwan bakaro a birnin bauchi da hajiya halima yari a gidan yarin bauchi da ke kan titin bakaro a garin bauchi da zainab muhammad sabitu mai gabatar da shirin likitan bokan turai a gidan rediyon albarka rediyo da ke garin bauchi da kuma hajara gidado wato yar fulani da ke unguwan federal locals masallacin isa ali fantami a garin bauchi da kuma dujuman bauchi na farko hannabu bashir yakubu lame mai neman kujerar dan majalisar dokoki a jihar bauchi a mazaɓar lame a karamin hukumar toro a jihar bauchi da kuma malama usaina joni. wanda aka sani da baba hajjalu da ke unguwan zannuwa gidan bala joni a birnin bauchi da babawo musa yashi wanda ke garin yashi kusa da dajin yankari a karamar hukumar alkalairi a jihar bauchi da mai unguwan bayan bata a garin bauchi wato alhaji ibrahim magayakin hardun bauchi a karshe sai kuma comrade ismaila ali malamin kwalejin kimiyya da fasaha na tatari ali wanda ke unguwan jaki a garin bauchi da fatan an tashi lafiya.

baba kafin mu yi sallama da masu saurare bari in baka wani dan takaitaccen labari ka san makon da ya wuce na gaya maka na daddaga ma <laughs> ah, wannan karo ne ba eh, ba labari dan gada bane ko a <laughs> ah, ina akai ai ai da ma na bada guda ne ka san da gara da Najeriya ai ai abu daya ne ana zaman lafiya ana zaman lafiya wato su waɗannan <laughs> kazan bare barin nan kwana biyu sun daina ji na a bari ya huce sai suka ce sai suka je suna murna wasu sun samu lafiya ba san ba fulatanin nan ya koma dawowa Allah sarki ashe ba a rabu da bukar ba <laughs> a ina wai wasu wasu bare bari ne suka zo Kano ka gane ko mm, to sai suka abin nan sun zo da zimma kawai duk sana'ar da suka fara cimma ana yi a gari mm. ita za su yi mm-hmm. suna zuwa bakin gari kawai sai suka yi daidai da ranar ana wani biki daurin aure haka ko menene ma kawai suka ga ana ta kiɗa da abin nan sai suka ce aka yi suma dai su ma dai bari su je su nemi abin kiɗa sai suka ana ta watsa kuɗi haka sai suka ce wallahi su sun samu sana'a ba ba wata sana'a da za su yi sai wannan sai suka je suka samu kalangu suka abin nan kawai suka bi hanya mm. ranar da suka fara kiɗa na farko sun zata su waɗancan makaɗan kamar sun biyo hanya ne kawai ba tare da sanin me ke faruwa ba a sun dai sa'a mm. ne kawai da wannan <laughs> haka bikin kawai sai su ma sai suka yi to suna zuwa inda suka fara sai suka tadda wani bawan Allah ne mai dan taɓe hankali amma dai irin ya yi shigarsa ta kamala da shadda irin tsadaddin kayayyaki eh, eh haka ya fito ne daga iyalai waɗanda suke dan a aiko in gaya maka sai ku ɗaya suka goce da da eh. waka ɗan sarki jikan sarki ne takalmin karfe ne ne suka yi ta hmm. kuɗa mutumin nan mutumin nan mahaukacin nan ya ji daɗin kiɗa sai ya tashi kawai sai ya nika hannu sama ya ce kai an baku mota to sai suka ce ah, alhamdulillah ai suka kogo ce suka yi sai da suka gaji alhamdulillah eh. sana'a ta yi <laughs> sai da suka gaji sai suka suka ce to ranka shi da ta ya za mu ah, ranka ɗe ah, yoshi za a babu mota sai ce musu ai za a bada mota amma sai kalan guya fashe za a bada mota to nan take kawai ko sai suka samu abu karafa masu tsini kawai suka fafa sai a ci gaba da kida kida kida eh sai suka sai kawai suka fafa kalangun gaba daya ikon Allah da suna fasa kalangu eh sai suka yi tsoron kai da eh, ga kalangu kalangu ya fashe eh, sai ce shi ma kalangu an bashi mota kai eh. sai suka ce a ah, subhanallah kai eh raka ɗaya lafiyar ka kalau kuwa sai ce to ita ma lafiya an bata mota ho sai ya ce to wallahi ina ganin suka ce wallahi muna ganin raka ɗaya ba lafiya to ubangiji Allah ya baka lafiya sai ce to ita ma lafiyar Allah ya bata lafiya <laughs> to <laughs> sai suka gane ito suka gare wallahi ba abin nan ba ashe <laughs> lewan da kaga kai ma sai a baka mota kenan a <laughs> ah, to ka san babar bari shi fa dan son banza ne fa kawai shi kawai kaga wani na sana'an shi kawai ka zo kai haye baka san abin da ke nan ba baka tsaya kawai ka je kai wankan tsarki eh. ka fada ciki eh kwarai da gaske <laughs> to malam murtala kamar yadda ka faɗi yau a takaice ne shi yasa na ga malama juli na daga mana hannu a don haka mun dire a nan sai sabon mako idan Allah kai mu baba ya ko makeri ne nake mu fatan alheri salamu alaikum Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashin hausa at com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da dawo lafiya. shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.